بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah maɗaukin sarki da ya sake haɗuwar mu a wannan yammaci na asabar mai tana albarka goma sha biyar ga watan muharram a wannan shekara ta 1432 da 33 daidai da goma ga watan disamba shekara ta 2011 miladiya a wannan darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka muktasar al-akhbari na al-imam al-allama abdurrahman bin muhammad bin muhammad al-akhdari al-maliki wanda aka haife shi a shekara ta 918 a zance mafi rinjaye ya koma ga allah maɗaukin sarki a shekara ta 983 ubangiji allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya hasa kabarinsa ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi kuma ubangiji allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu da dukkan karatukan da ke ciki a darasin da ya gabata mun yi magana a kabin da ya shafi tarjaman malam ma'ana tarihinsa takaitaccen tarihinsa da kuma akadari din shekaran kanshi littafi din rariya matata sallah da kuma irin juhudin da malamai suka yi ma wannan littafi ubangiji allah madaukin sarki ya saka kowa da alkhairi a yau a darasin mu na biyu za mu tashi inda malam yake cewa qala rahimahullah awwalu ma yajibu alal mukallafi taswiu imani ثم معرفة ما يصلح به فرض عين كأحكام الصلاة والطهارة والصيام ما يتي أول ما يجب على المكلف farkon abin da yake zama wajibi akan duk wanda hukunce-hukuncen shari'a suka hau kansa shine al-mukallaf wanda hukunce-hukuncen shari'a suka hau kansa farkon fari tashin farko abin da ke fara zama wajibi akan shi shine taswihu imanihi ya gyara imaninsa ya wanke imaninsa ya tsabtace imaninsa ya karkada imaninsa ta yadda babu wani gugguɓi gugguɓi ko wata ƙasa-ƙasa ko wata toka-toka ko wani ƙura-ƙura na abin da zai gurɓata imanin kamar yadda ka san nono idan aka tatso shi daga jikin saniya za a ga nonon nan fari ƙar duk da cewar a jikin saniya akwai jini amma kana ganin alamu alamun jini a jikin wannan nonon eh duk da cewar akwai ƙasa amma lokacin da nonon ya iso za ga akwai wani baki-baki a tare da shi wani jajjaja wani roɗi-roɗi wani ruwan makuba-makuba tufa mutum ya tsarkake imaninsa ya wanke shi ya wanku bayan wannan sun ma ma'arifatu ma yi bi fardu aini sannan sai ya san abin da zai gyara wajibin da yake a kansa ka ahkami sala kamar abin da ya shafi kunce-kuncen sallah wa tahara da tsarki wa siyam da azumi aga abdurrahman al-akhdari wannan jumla da ya faɗa na cewar farkon abin da ya zama wajibi akan kowa duk wanda hukunce-hukuncen shari'a suka hau kansa farkon abin da ya zama wajibi akan shine gyara imaninsa kenan kafin imani babu wani abu babu wani abin da zai gabaci gyaran imani babu wani abin da zai gabaci tauhidi tauhidi shine na farko ta'uhidi shine kan gaba sannan hukunce-hukuncen sallah ya biyu baya amma duk wata hanya duk wani abin da mutum ya yi wanda ba harkar tauhidi ba to wannan ya yi abin da ba shi aka sa ba yi abin da ya saba manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ya yi abin da ya saba ma Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad al-Akhdari wannan tauhidi shine kan gaba shi yasa malam ya fara gabatar da shi kuma malam ba shine na farko ba imamu malik sahir muhammad ibn abi zaid al-qayrawani a cikin sa risala wanda ya rasu a shekara ta uku da da wani abu mana yana cikin malaman ƙarni na hudu kenan kaga yana da shekara dubu da wani abu a ƙasa shi ma a risalarsa sai da ya buɗe babi su da guda na farko babu matan tuku bihil alsinatu wa da af'idatu min wajibi umuri diyanat dan ya nuna maka abu na farko shine tauhidi kafin ibn abizar zaid al ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ya tura mu'az ibn jabal zuwa kasar yaman cewa ya eh da shi innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu allah ilaha illallah falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi farkon abin da zaka fara kiransu zuwa gare shi kai jakada na manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam da aka tura ka kasar yaman farkon da'awar da zaka yi shine shahadatu allah ilaha illallah fa inhum ata'uka lidhalik in suka ka suka yadda da shahada alimhum anna Allah qad iftarata alayhim khamsa salawat sai ka ce ubangiji Allah madaukin sarki ya wajabta musu salloli guda biyar shi sa malam yace ka ahkami sala kenan ba za a yi musu bayanin hukunce hukuncen salloli ba sai sun kama me tauhidi kafin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ta'ala cewa yi wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut duk hukunce hukunce na shari'a na annabawa yakan canza na wani annabin ya zama ya sha bamban da na wani annabin amma ban da tauhidi abin da zai nuna maka hukunce hukuncen shari'a yakan canza Allah ta'ala ya ce kullu ta'ami kana hillal li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala tawrah kafin a saukar da a taura ashe bayan da aka saukar da a taura hukunce hukuncen ya canza an haramta musu wasu wa alal ladina hadu haramna kula zai zufur wa min al baqar wal ghanami haramna alim shuhumahuma illa ma hamala zuhuruhuma aw al awaya aw ikhtalata bi afwa kaga an haramta musu wadansu abubuwa amma tauhidi tun daga tun daga farko har zuwa ƙarshe baki ɗaya bakin annabawa ya zama akan abin da ya shafi tauhidi kuma shine na farko لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كبوتا ما الله شيشي كدي ba ku da wani abun bautan da ba shi ba kenan wannan shine da'awar annaba gaba daya shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasana bihi ibrahim musa wa isa an aqimu dina wa la tatafarraqu fi shi da tauhidi kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilai me kuke kiran su zuwa gare shi tauhidi ya yace kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilai ashe kenan wannan abu dole mutum ya wanki zuciyarsa baya ganin girman kowa sai girman Allah a lokacin da ya zama na baka ganin girman kowa sai girman Allah madaukakin sarki kenan duk wani abin da ke gaban ka in ba Allah madaukakin sarki ba kautar da shi zaka yi idan Allah ta'ala ya ce ga girman wani sai ga girman sa in Allah ya ce so wani sai ka so shi kenan muhabbar son da kake wa kake so Allah shi ne yake cewa so wani ba kai ne ibtida'an zaka so wanan ba wannan zai gini ne akan son da kake ma Allah madaukakin sarki to kuma da yake son da za so ga Allah madaukin sarki wannan da'awa ce kowa zai iya yi sai Allah ta'ala ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in dai kuna son Allah ku bi ni sai Allah ya so ku to dole ya zama mutum ya wanke zuciyar shi daga dukkan gugubi gugubi na shirka na bid'a na camfi na al'adu na maita na tsafi na camfe canfe iri daban-daban camfe canfe na makabarta camfe canfe na dare camfe canfe na yini camfe canfe na waye duk wani nau'i na canfe. dan yana rusa imani annabi ibrahim alayhi salatu wasallam yake cewa wala tukhzini yawma yub'afun ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi salim sai wanda ya je ma Allah da zuciya wankakkiya tsaftatacciya tatacciya shine wanda zai rabota ranar alkiyama shi yasa malam ya fara gabatar da tauhidi dan ne na farko babu wani abin da zai gabaci tauhidi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik kaga me aka fara magana tauhidi sannan aiki biyo baya to in za yi da'awa in za karanta duk wani abu da zaka ka sa a gaba ya zama na tauhidi shine kan gaba a islamiyya ne a masallaci ne a jami'a ne a ko ina ya zama na tauhidi shine kan gaba shine general studies karatu ne da kowa da kowa zai yi kuma wannan ita ce tsabtatacciyar ka'ida shine abin da mai akhadir ya faɗa ce awwalu ma jibu alal mukallafi farkon abin da ya zama wajibi akan al mukallaf idan aka ce almukallaf mukallaf shine wanda aka ɗora mai hukunce hukuncen shari'a farkon abin da ya zama wajibi akan shi tasihu imani ya gyara imaninsa kenan in yi abin da ba imani ba ya saki layi Allah ta'ala ya sauke to kenan yanzu kaga akwai damsul basira a ce za a yi da'awa za a haɗa kai akan abin da ba tauhidi ba in da aka ce a zo a haɗu to dole a san ina ce mahaɗar mahaɗar kuma ita ce tauhidi duk wani abin da mutane za su haɗu in dai ba kan tauhidi ba ne to ba su minti kaɗan tsaya za su yi to mahaɗar ta zama ita ce tauhidi duk wani taro da za a yi duk wani mitin da za a in dai ba a kan tauhidi ba tauhidi shi ke haɗa mutane kuma ka ji sunansa tauhid me a tauhidu shine wa infirad wahada hidu tauhid to duk wata ko hanya da za a kama in dai ba tauhidi ba to daɗa rabuwa za daɗa rabuwa za a yi kuma ubangiji Allah maɗaukin sarki bai san rabuwa isa ya hana ice wa atasamu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu hablillahi kuma shine tauhidi shi sani ya ce awwalu ma yajibu alal mukallaf farkon abin da ya zama wajibi akan al mukallaf shine ta so imani ya gyara imaninsa dole mutum ya tashi ya san menene haƙƙin Allah akan shi me haƙƙin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a kansa nawa kenan me haƙƙin iyayensa a kan shi nawa me haƙƙin malaman shi a kan shi nawa hudu me haƙƙin abokanan shi a kan shi biyar dole ne san waɗannan abubuwa dan kai da ya sanya haƙoƙin nan biyar haƙƙi ɗaya ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba manzan Allah ya ɗauki haƙƙin manzan Allah ya bai ma iyaye ya ɗauki haƙƙin iyaye ya bai ma abokai kaga wannan yayi gwajin gwala to dole ne mutum ya san haƙoƙin nan da aka ambata haƙƙin Allah maɗaukin sarki ba a baiwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi shi sa daban yake ka karanta a shifa littafin a shifa ka ji haƙoƙin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam filla filla dake dake haƙƙin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine a bi shi bi mutlaq sakakken bi na cewar da ya ce a tsaya a tsaya ka san me yasa ya ce a tsaya baka san me ya ce a tsaya ba kawai ka tsaya ya ce a tafi a tafi ka san me yasa ya ce a tafi baka sani ba kawai ka tafi hakkin Allah a bauta mashi shi shi kadai wahdahu hula sharika lahu ba hada bautar shi da ta kowa kwata kwata ba hada bautar shi daga dukkan nau'ukan bauta kama abin da ya shafi kankan da kai kaskantar da kai Allah maɗaukin sarki shi ake ma wannan raurawar da kai raurawar da zuciya amma ga wani yana gaban malaminsa ko yana gaban wani nashi natsuwa da kaskan wani har cire hula ake a gaban shi wani har cire takalma ake minti goma kafin ka iso waɗannan mutum ya hatara kai da ya ɗauke su haƙoƙin da ba na wannan ba'i ba shi kada ka manta ma'aikin Allah tsira da Aminci Allah su tabbata a gare shi wani mutum ya ce ma sha Allahu wa shi'ita ya ce a ni lillahi niddan ƙul ma sha Allahu faqat ya ce haka Allah ya so haka ka so sai ce kai ka sanya ni kishiya ne ga Allah ka ce haka Allah ya so shi shi kadai domin da manzo Allah yake bai mata tauhidi kariya domin shine in mutum ya isa lahira babu tauhidi to wannan wuta ce kawai kai tsaye shi sa malamai suke jaddadawa awwalu wajibin alal abidi ma'rifatur rahman bi tauhidi iz huwa min kulli al awamiri a'zam wa huwa naw'ani ala mai faham duk malamai ga zaka sana cewa tauhidi shine farko shi sa suke bude shi a cikin littafin su Allah ta'ala ya mana gamdakatar awwalu ma yajibu alal mukallaf in an ce yajibu fili ne mudari fili din shi wajaba yajibu alwajib wajaba ya zama wajibi yajibu yake zama wajibi kenan har yanzu ba a dauke mukallaf ba alwajib shine masdar aka ce alwajib shine ma yusabu ala fi'lihi wa yastahiqu tarikuhu al'azab shine ma yusabu ala fi'lihi duk abinda mutum yayi za a bashi lada muna magana akan ne akan wajibi in kuma ya bashi to kan wanda ya bashi ya cancanci azabtar da shi wannan shine wajibi mutum in yayi za a bashi lada in bai yi ba kuma za a mai azaba kamar me kamar tauhidi kamar tauhidi kamar sallah wajibabbun salloli awwalu ma yajibu tun yanzu mun san wajibi shine abinda in mutum yayi za a bashi lada in bai yi ba azaba ya cancanci azabtar da shi kaga kenan ashe rashin yinsa hatsari ne awwal ma yajibu alal mukallaf idan aka ce al mukallaf shine wanda aka dora ma hukunce hukuncen shari'a idan aka ce al mukallif wanda ya dora hukunce hukuncen shari'a idan aka ce at taklif shine ya dora hukunce hukuncen shari'a al mukallaf al mukallif at taklif al mukallaf mhm. wanda aka dora mu hukuncin shari'a al-mukallif wanda ya dora at-taklif dorawar at-taklif dorawar idan aka ce al-mukallif wanda ya dora shine wa shine Allah subhanahu wata'ala Allah da don su suke cewa ayi su suke cewa a bari wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu idan aka ce al-mukallaf wanda aka dora ma hukunce hukuncen shari'a huwal balighul aqilu allazi balagatuhu da'watun nabiy sallallahu alaihi wasallam da zaran ka an ce al-mukallaf shine huwal baligh shine wanda ya balaga al-aqil wanda yake mai hankali allazi balagatuhu da'watun nabiy sallallahu alaihi wasallama wanda kiran manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kai gare shi wannan shine al-mukallaf kenan ka ce awwal ma yajibu alal mukallafi farko abin da ya zama wajibi akan baligi fassara tana buƙatar a kaɗe mata ƙura dan zai zama baligi kuma majnun lura zai zama baligi da'awar ma'aikin Allah ba ta kai gare shi ba to amma idan ka ce wanda aka dora ma hukunce hukuncen shari'a to ku wanda aka dora ma hukunce hukuncen shari'a huwal baligu al’aƙilu allazi a watan nabi sallallahu alaihi wasallama wanda kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai gare shi ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce rufi alƙalamu an salas yace ani sabiyi hatta yahtalim ka shi ne albuluk kenan ko sannan kuma yace wa anil majnun hatta yafik mahaukaci har ya farfado har sai ya warke dama abubuwa guda nawa muka ambata uku albalihu al'aqil haka a hadisi mun samu dalilin guda nawa mun samu dalilin bulugh mun samu dalilin al'aqal abin da ya shafi da'awa allazi balagatuhu da'awatun nabi sallallahu alaihi wasallama wanda kiran ma'aikin Allah ya kai gare shi shine faɗin Allah ta'ala da ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagh wa uhiya ilayya hadha alquran ammun wahayin wannan alquran kun bi domin in dinga yi muku gargaɗi da shi ku da kuke nan kenan ko wa man bala da duk wanda qur'anin ya kai gare shi duk wanda ya kai gare shi saƙon ya kai gare shi a daidai to wannan ya zama mukallaf shi sa Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hud yace wa man yakfur bihi min al ahzabi fan nar duk wanda ya kafarce ma qur'ani cikin duk kungiyoyin da ake da su na kiristoci ne na yahudawa ne na majusawa ne na kowa ne fannaru mau'idu wuta ita ce alkawarinsa kawai ta za a waɗannan dalilai da muka ambata ya fito mana da abin da ake nufi al-mukallaf huwa al-balighu al-aqilu allazi balagatuhu da'watu an-nabi sallallahu alaihi wasallam to man huwa al-baligh ko wa ma hiya alamatul bulugh tunda an ce huwal baligh yaya da waɗannan alamomi ake gane wani ya balaga ko wance ta balaga alama ta farko ita ce ya zamana wannan mace ko namiji ya yi mafarki ya ga abin da ake gani ma'ana ta yi mafarki ta ga ana saduwa da ita ko ya yi mafarki ya ga yana saduwa da mace bayan ya tashi kuma ya gama ni ya fita a gare shi to wannan daga wannan lokacin ya zama baligi da shi da kakanshi mai shekara dubu duk hukuncinsu ɗaya kowanne ana rubuta mai hukunce hukunci shi ma daga wannan lokaci an bude mai sabon fayil mala'iku suna rubuta duk abin da ya faɗa sawan yana primary 6 ne sawan yana secondary 1 ne yana jino ne yana waye ba ruwan mala'iku da cewar ai bai yi aure ba ai bai yi kaza ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba babu wannan hakan nan ta yi aure ba ta yi aure ba ta yi aure ta fito babu ruwan mala'iku kan wani dole kuma a yi hatara akan wannan sosai da sosai abu na biyu shine muka faɗa abu na farko muka faɗa yanzu mafarki domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a ƙarshe ma'aikin Allah ko hadisi marfu ko mawqufi in mawqufi ne ga Ali bin Abi Talib cewa la yutuma ba'd ihtilaf babu maraitaka mutum ya zama maraya bayan yayi mafarki da zaran ya yi mafarki kuma rigan maraici ta sauka a kan shi don ya zama balik Allah ta'ala ya ce wa idza balagal atfalu minkum al-huluma falyasta'zinu kama sta'zana allazina min qablihim a kenan suka yi shiga suka yi sama farki hukunce hukuncen shari'a ya kawo kansu daga ciki neman izini kamar su shiga daki alama ta biyu ku lura ba wai sai alamomin sun taru duka ba kowace alama ɗaya zaman kanta take yi eh alama ta biyu daga cikin alamu shine bayyana gashin mara mai kaushi a lokacin da mutum gashin mara mai kaushi ya bayyana a gabansa a al'aurarsa mace ko namiji to wannan ya balaga ko ta balaga kai tsaye hukunce-hukuncen shari'a sun hau kanta ko da ko ba mafarki ba ko da ko bai mafarki ba shi sa na ce dalilan ba sai sun haɗu alamomin ba sai sun haɗu lokaci guda ba saboda me bayyana gashin mara saboda hadisin ka'abul alƙurfi kabul ƙorafi yake cewa bayan da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya dirka ke banu quraiza baya sun saba alkawari da aka dirka ke su suka ce sun yadda su afka ga hukuncin manzan Allah sallallahu da duk abin da ya yanke a kansu maimakon a gwamza sai ya sa sa'ad bin mu'az ya yi musu hukunci ya yi bayanin makomasu sai sa'ad bin mu'az ya ce duk abin da ya yanke ya yanku makin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce duk abin da ya yanke ya yanku an sanya tenti kanofi kenan ko makin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana zaune har ya nuno inda manzon Allah yake ya ce har wanda yake nan ya ya in ya yanke hukuncin hukuncin ya yanku ya ce har wanda yake nan ya yadda da hukuncin sai ya ce hukuncin da zai musu su suwa kenan su bani ƙureza yahudawa hukuncin da zai musu shine a ware mata da duk wanda yake abu duk wanda gashin mara bai tsoro mai ba mai kaushi a ware su gefe guda mata da wanda gashin mara mai kaushi kaushi bai tsoro musu ba a ware su gefe guda waɗanda gashin mara mai kaushi ya fito musu a ware su gefe guda da aka ware masu gashin mara ya ce duk aka kashe su waɗannan kuma a kame su a matsayin bursunonin yaƙi ya ce ya yi hukunci da abin da Allah ta'ala ya hukunci a kan shi min fauƙi saba'i samawat ba Allah ta'ala ya ce taktuluna fariƙa wa ta'siruna fariƙa ba kuna kashe wasu kuma kuna kama wasu a matsayin bursunonin yaƙi to ka'abul qurz ya ce yana cikin waɗanda gashin mara bai fito musu ba a lokacin kaga ya bahaushe ce wai wai labari kamar ragowar yaƙi kajin da ya koro mana hadisin me wata shahid a nan shine yadda ya kafa hujja da bayyana gashin mara wurin fayyace wanda ya balaga da wanda bai balaga ba mun samu alama ta nawa ta biyu alama ta uku ita ce bayyanar jinin al'ada ga mata kenan da zaran jinin al'ada ya zo mata to ta balaga ta yi aure ko ba ta aure ba don wannan ita ce annoba da ke cikin mata sai ga gandareriyar budurwa ba ta rama azumi wai ai ba ta aure ba sai ga gandareriyar budurwa ta sanya tufafi al'aurata gaba ɗaya suna bayyana wai ai ita ba mata aure ba ce ko za ta sa hijabi ya ga ta sa ƙasa na suke sama ban bita ya gwiwa wai ita ba mata aure ba ce to ta sani duk waɗannan al'amuran haramun ne kuma ana rubuta a cikin littafinta muddin ta ga al'ada ko ɗayan alamomin biyu sun bayyana da ita daga ranar ta ga al'ada ku fahimci cewa daga ranar ta ga al'ada a yanzu haka muna karfe bakwai da minti ashirin a nan garin mina na dare ko a yanzu yanzu nan ta tashi daga bacci ko ya tashi daga bacci ya ga ya yi mafarki to sallar magariba ta hau kan shi wajibi ba magana sallar isha mai zuwa ba azumin da ta sha saboda tana al'ada daga gobe zuwa sama sai ta ranka su lura saboda ta sha shi ne bayan ta balaga amma sauran azumin da ta sha ba ta da lafiya ba ta da kaza baya kafin ta ɗaya cikin alamomin su bayyana wannan babu wani abu amma dole sai ta rama su dan yanzu da ita da kakata sun zama ba wani bambanci yadda kakata take da littafi na mala'iku suke rubuta mata haka ita ma take da littafi na mala'iku suke rubuta mata wannan kuma dole ne a tashi a karantar a islamiyu ne a makarantu ne a ko'ina don jahilci ne ma kare tare da su ko sallah ba ta yi yau iyayen nasu ma ba karfe ko ake sallah Allah na tuku Allah ta'ala yanzu muna mun faɗa alama guda nawa alama uku alama ta hudu shine cika shekara goma sha biyar ga maza a duk lokacin da namiji ya cika shekara goma sha biyar ko da bai ga duk alamomin da aka faɗa ba cikar shekara goma sha biyar kawai alama ce na cewar ya balaga kenan dole ka rike shekarar haihuwar 'ya'yanka a kalandar musulunci don da ita ce hukunce-hukuncen shari'a suke ginuwa. ko da bai ga mafarki ba ko da bai ga gashin mara ba ko da duk wata alama bai gani ba in dai cika shekara goma sha biyar ya balaga me dalili dalili shine hadisi abdullahi dan umar yake cewa yana da shekara goma sha hudu umar dan khattab ya kawo shi domin ma'aikin allah ya sanya ya cikin rundunonin yaƙi ma'aikin allah ya ce a koma da shi bai isa ba da shekara ta kewayo ya cika nawa kenan sha biyar aka kawo shi ma'aikin allah ya ce a tafi da shi kaga kenan ashe in ya cika sha biyar ya balaga sai bature ya kara mishi hukku ya zama sha takwas kun gane wannan kenan kenan mutum ka ga bature ya kara bai isa dauri ba sai ya shekara sha takwas wannan duk gaibu ne da zaran yaron ka ya shiga ya cika shekara sha biyar to shi kenan ya balaga ko bai ga duk alamomin da aka faɗa ba sunan shi na almukallaf ya hukan shi na awwalu ma yajibu alal mukallafi tasawyu imani to yanzu musa almukallaf huwal balighul aqil shine baligi wanda huwal balik al aqil mai hankali wanda sakon ma'aikin Allah ya kai gare shi kuma mun san wasu daga cikin alamomin da suke nuna balaga alama nawa muka faɗa hudu alama ta biyar shine bayyana ciki da zaran ciki ya bayyana ga mace kenan ta balaga ko da bata taba al'ada ba ko da bata ga gashin mara ba da zaran ciki ya bayyana kawai ta balaga me dalili ai ciki ba zai bayyana ba tunda dai ita ba na maryamu ba ce face sai maniyinta da maniyin namiji ya haɗu ina kharqanal insana min nutfatin amshajin garwayayye shine amshaji wanda aka garwaya shi da namiji da na mace kage idan yana namiji kadai bai zama amshaji ba bai zama nutfa ba in yana mani mace kadai bai zama nutfa ba sai ya an gauraya sane zama nutfa amshajin nabtali fata Allah sami'an basira to haka kuwa tunda har ta fitar ta samu ciki to kuwa nata ya bayyana ko da bata yi mafarki ba Allah ta'ala mana gam da katar wannan abubuwa dole mu a tashi a karanta da yaya a karanta da dalibai a makaranta don mutum ya san hukunce hukuncen shari'a shi zai ce awwalu ma yajibu to yanzu mun al-mukallaf tasyiyu imani ya gyara imaninsa kuma al'imanu shine itiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalin bil jawarihi yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'siyah imani shine kudirce ma'anar la ilaha illallah muhammadu rasulullah tun daga kokon zuciya mutum ya kudirce sannan ya hurta a baki sannan ya yi aiki da abin da ta ƙunsa nau kenan sannan kuma ya sani fa yana karuwa kuma yana raguwa imanu na yazidu bi ta'ati wa naqsu yakunu bi zallati dole mutum ya san wannan kuma imani yana da rukunai yana da shika-shikan imani guda shida ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin masa mana kenan biyar wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin والمساكين وابن السبيل والسائلين في رقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء قال الإيمان بالقدر كنا والصابرين في البأساء والضراء الإيمان بالقدر هكذا الله تعالى يتي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ناقب دي شكا شكينا بيار na shidan yana suratul qamari inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar kaga shikashikan imanin kenan guda shida annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zayyana su a hadithu jibril da ya ce fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أقول أن سوني شكاشكين إيماني kun lura da kyau ko kuma imani yana karuwa yana raguwa kamar yadda bayanai suka sha gabata abubuwan da ke kara imani su ne duk abubuwan da suke da'a biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam biyayya ga iyaye da kyautata musu karatu alkur'ani salatin annabi istighfari tuba duk sadaka sadar da zumunci duk suna ƙara imani kamar yadda kuma rashin su yana rage imani akan imani malamai suke da littafi su da guda mai sunan al-iman kamar shekul islam ibn taimiyya yana da littafi al-iman kamar ibnu manda yana da littafi al-iman sunan littafin kenan al-iman kamar yadda al-imam al-bukhari yana da kitabul iman a sahih bukhari kitab na biyu kamar da imam muslim yana da kitabul iman a sahih muslim kitab na farko kaga wannan duk bai mai imani dan shine su kum da gudan rayuwar mutum duniya da lahira mutum ya rasa imani to kan ya tashi aiki Allah ya sauke yasa mala ce awwalu ma yajibu alal mukallafi taswi imani ya gyara imaninsa ثم معرفة ما يصلح به فرط عيني sannan ya san duk abin da zai gyara wajibin da ke kansa shine fardu aini an aka ce fardu ne alwajib inda ba karatu usul fiqh yayi zurfi sosai da sosai ba an aka ce fardu aini shine wajibin da ke kanka da wani baya iya dauke maka domin fardu fardan akwai fardu ainin akwai fardu kifaya an aka ce fardu shine abin da yake wajibi amma akwai abin da ke wajibi akan ɗaiɗaikun kowa da kowa akwai abin da ke wajibi akan al'umma baki daya misali sallah zahar wajibi ce akan al'umma baki daya ko wajibi ce akan ɗaiɗaikun kowa da kowa eh kowa da kowa kiran sallah wajibi ne akan kowanne masallaci ko wajibi ne akan gari baki daya Eh? eh kiran sallah wajibi ne akan gari baki ɗayan shi ba wajibi ne akan kowanne masallaci ba dan gari in ba sa kiran sallah a wannan sai a yake sai to da me za a bambance su da su da waɗanda ba su ba kamar sallar jana'iz yanzu idan mutum ya rasu sai ce kowa ya je mai sallah yawwa ta mai da aka samu mutum uku suka mai fa ya dauke wa mutanen kai shi yasa yace summa ma'rifatu sannan bayan ya fahimci tauhidi sai ya san ma yuslihu bihi abin da zai gyara da shi farata ainihi wajibin da ke kansa da wa ake magana al mukallaf wannan kamar da na faɗa da ɗazu general studies ne sawawan kana ɗalibi sawa'un kana malami sawa'un kana dan kasuwa sawa'un kana ma'aikacin gwamnati wannan wajibi ne akan kowa ba za a ci a wannan na ustazai bane ba za a ci a waɗannan na alhazai bane wannan wajibi ne akan kowa dole ne ya san wannan bayan ka san wannan ka san hukun tauhidi din ka san waɗannan abubuwan da malam ya zayyana ka haka misala wa tahara wa siyam to daga nan kuma sai ka tafi gini za ka koya saƙa za ka koya rini za ka koya tafiye-tafiye duk wannan kuma sai ka je ka koyi wannan abin da ka tasa a gaba amma dole ne duk wani ɗaiɗaikun musulmi ɗaiɗaiku nake nufi kowane ɗaya a karan kan shi ya zama ne ya san waɗannan al'amuran kuma ya gane su ya fayyace su wannan shine wajibin da yake akan kowa shi sai ce thumma ma'rifatu ma yuslubi fardu aini ka ahkami sala kamar hukunce hukuncen sallah sallah tana da hukunce hukunce masu tarin yawa kawai mutum ba zai tsaya haka kawai ba ai sallah haka ya taso ya ga ana yi dole ne ya san hukunce hukuncen ta filla filla wata hara da hukunce hukuncen tsarki kama daga ruwan da za a tsarki da shi kama daga me za a tsarkake ya za a tsarkake shi wasu yam da hukunce hukuncen azumi sai bai kawo hajji ba bai kawo zakka ba saboda waɗannan kafin mutum ya kai gare su wani lokacin yakan zama akwai tafiya kuma daman littafin ahalari ne rariya matata sallah amma waɗannan al'amurra guda uku mawuyaci a ce a wannan a shekara gudan nan da ta wuce ɗaya daga cikin waɗannan uku masu haukan mutum ba ai sun haukan shi ta haraka dama wannan kullum cikinta ake sallah cikinta ake azumi cikin shi ake amma zakka sai ga sai ko hajji sai ga sai ko. to waɗannan da ya ambata ba da ka ake yin su ba babu wani ɗaya daga cikin su da ake yi da ka dole sai an koya wa mutum ba kawai ya taso gidansu gidan malamai ne ko kuma sallah ce wannan kowa akan titi ya tsince ta ba haka ake yi ka duba ga yadda ake rike yaro tun yana yaro ake tafiya da shi gona ake nuna mai ga abin da ake nomewa ga abin da ake kewayewa ga kaza ga kaza ga kaza dan ya me yasa ba a sake shi ba kawai rana tsaka an bashi fatanya ya tafi gona sai je ya sare shinkafa da ya sare da abin da ake abin ko a tafi da yaro shago ana nuna mai al'amura wani lokaci a ce kawai mikawa zai dinga yi duk abin da aka nema ya mika don a dinga koya mai to abin yasa sallah ba za a yi haka ba sai da kawai abin mutum saka kaka kaka to wannan wajibi ne akan limamai wajibi ne akan malamai wajibi ne akan malaman islamiyu su farkadar da mutane hukunce hukuncen sallah a aikace malaki cewa wa yajibu alaihi an yuhafizu ala hududillah wa yaqifu inda amri wa nahyi wa yatuba ila Allah subhanahu qabla an yaskhata alaihi yace wa yajibu alaihi ya zama wajibi akan shi shiwa al mukallaf wanda aka dora mashi hukunce hukuncin shari'a ya zama wajibi akan shi an yuhafizu ala hududillah ya kiyaye dukkanin dokokin Allah duk dokokin Allah ya kiyaye su ala wa inna li kulli malakin hima ala wa inna himallahi maharimu su ne mutum ya kiyaye dokokin Allah maɗaukin sarki akwai dokokin da ya ce kada a ƙetare su akwai dokokin da ya ce kada a kusa da su eh ya ce tilka hududun laifala ta buha kada ku kusa da su sai malamai suka ce duk inda ka zance fala ta qarabuha kada su kusa da su su ne wannan hukunce hukunci ne na haramun ita haram kar ma kai kusa da ita kun gane wannan amma wa fala ataduwa kada ku ketare to an halatta muku ne an umarce ku wurin umarni wurin riko da umarni kar kuma ku tsallake inda aka aka aka umarce ku an halatta muku saki الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا يكي تلك حدود الله duk waɗannan dokokin Allah ne ya ce wa mai ya ta'adda hudud Allah faƙar zalama nafsa duk wanda ya ƙetare dokokin Allah ya zalunci kansa bai zalunci kowa ba to kenan ashe da aka umarci mutum ya ci abinci da ya ci abincin ya ce kwashe ce don Allah ku ɗaga ni wai ya kasa tashi wannan ya ketare ko bai ketare ba amma an halatta mai ci abinci ko ba halatta mai ba an halatta mai amma wani riko sai ya ketare kaga wannan falata ta duha amma abin da ya shafi abin da aka hana abin da aka hana fala ta ƙarabuwa wanda aka hana karku ku sama da shi wanda aka halata kada ku ketare waya kifa inda amri ya tsayin da aka umarce shi da zara an ce tsiyanan tsaya wannan haihi da inda aka hana shi kar kai kusa kar kai kusa kawai wa ya tuba ila Allah ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wa almukallaf wanda aka dora mai hukunce hukuncin shari'a qabala an yaskhata alai tun kafin Allah ya fushi da shi ashe mai akhdar yana da aqidar Allah yana fushi Isa sai ce qabala an yaskhata alai kuma daga cikin abubuwan da ke sawa Allah ya fushi da mutum akwai kin tuba ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke sawa Allah ya fushi da mutum yasa ya ce mutum ya tuba zuwa ga Allah tun kafin Allah ya fushi da shi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a hadisu Abdullahi dan Abbas ya ce ya kasance yana lissafa ma'aikin Allah sai ya ce sai ya istighfari yana tuba zuwa ga Allah a zama guda kafin a tashi yayi so ɗari ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sallallahu alaihi wa sallam ina ga ni ina ga kai ina ga su ina ga mu ina ga kowa da kowa na a an yayi ne ba lokaci guda a jera maka a ba lokaci guda ba bayan mintana mintana sai ce kaza bayan mintana bayan sai ce ba jera yake haka tir ba kuma ya zama ba haka bane wa shurutu tauba annajmu ala ma fat wa niyyatu an la ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wa la yahillu lahu an yu'akhkhira tauba wa la yaqula hatta yahdiyani Allah fa innahu min alamati ash-shiqa wal khizlan wa qams al basira bayan da malam ya ce wa ya tuba ila Allah ya tuba zuwa ga Allah sai ya kawo sharuɗan tuban dan kada mutum mu muzuru saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba tsarkakakke tataccen tuba sai ce wa shuruɗu tauba sharuɗan tuba ɗin kafin tuban mutum ya zama tubabban tuba ya zama karɓaɓɓen tuba cikakken tuba sharuɗa ne guda hudu mala ya kawo guda uku shar'i na farko annadamu alama fata da na sani akan abin da ya wuce nadama lokacin da ko lokacin suna kuruciya ko lokacin da ya rike wani wuri ko lokacin da ya kaza ya kaza sun fanta ma sun yi fitsara sun yi lalata sun yi kaza sun yi kaza sai yanzu ya fahimci karatu ya fahimci addini sai ya tuna to duk lokacin da ya tuna zai dinga da ya sani ne me yasa ya aikata kaza amma ka ji mutum yana cewa tab shi fa da fa tsohon muskili ne yanzu akwai da na sani a ciki babu ko ya zauna ya dinga bajewa mutane abin da suka yi da ce kai da fashi din nan ba da tauna ka ba a bincika kaza kaza amma shi shi na hatsabibin kansa ne kaga me kenan nan babu da babu nadama aka abin da ya wuce kenan ya saba ma wannan sharadin wancan tuban da ya ce ya tuba bai zama cikakken tuba ba don me don bai yi da na sani bai yi nadama ba a lokacin da ya tuna kuma abin da ake bukata mutum ya yi da ya sani ya tuba akan abin da ya gabata ɗaya kenan wani ya to Allah ya da ila zambin ya ɗauri ɗamarar ba zai sake aikata wani zunubi ba fi ma baqiya alaihi min umri na abin da ya sauran mishi na rayuwa ya ɗauri ɗamara ya himmatu ba zai sake aikatawa ba kaga kenan ko da shi ya ɗan ja shi kaɗan to da ya tuna sai ya dawo domin allazina a fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ma ya'lamuna ba wai mutum zai zama ma'asumi bane to amma da zaran tunda ya dauri damara ba zai sake aikatawa ba to da zaran shedan ya dan jashi kaɗan ya dan je yana tunawa sai ya dawo sai kuma ya isi gifari akan wannan to wani shine abin da ake bukata shari'a nawa kenan na biyu ya ɗauri ɗamarar ba zai sake aikatawa ba shari'i na uku wa an ya turukal ma'asiyata ya bar saba ma Allah ɗin fi sa'atiha a daidai lokacin da yake yin ta in kana mutalabbisan biya in ya kasance yana tuɗanye da ita yana yin ta a daidai lokacin ya a daidai lokacin aka ce mai wani ka tsoron Allah abu kaza babu kyau sai ce astaghfirullah na tuba zuwa ga shikenan ya tsaye iya wurin ba zai ce to ba zai ce to bari mun kammala wannan ba ko kuma ya ce a bari zuwa ƙarshen shekara in kuma riba ce ya rarraba wa mutane ba zai ce to in sun dawo da ita ya tuba ba a'a tun da ya rarraba naira dubu dubu a dawo da dubu ɗaya da naira biyar biyar sai ya shelanta masu da kowa ya dawo mai da naira dubu dubunsa ana cikin yi wannan ita ce shine wa an yi turukal ma'asiya kun gane wannan da kyau ko mutum yana asige gemu yana asige gemu sai ji an sa kasa dan haramun ne asige gemu yana sai ce da mai aski tsaya yana kun gane wannan da kyau ko daga da dukkan nau'ukan fasadi dukkan nau'ukan barna ba zai ce shi yanzu zai dai ci gaba inda ya aure dai to ya daina kuma barna ya daina lalata a'a ba zai faɗi wannan ba shine wa an yatru kal ma'asiya ya bar saba ma Allah fi sa'ati a daidai lokacin ta in kana mutalabbisan biya waɗannan su ne sharuɗan tuba guda uku na hudun wanda yake da yawa malaman malikiya sun ambace shi shine mayar da abin da aka zalunta ga waɗanda aka zalunta in kuma ba sa nan a mayar da shi ga magada duk wanda ya san ya zalunci al'umma ya zalunci wani ko lokacin da yake tsare mashi shago ko lokacin da suke wata hada-hadar kasuwanci sai ya dawo mashi da ita in ya tashi dawo da ita sai ya dawo mai da ita kawai wani lafiya lau ce ka ai malam kai dai kawai ai sha'ani kai dai rike wannan sai ya ciro dubu goma ya bashi kawai ya ce wannan bai ce kai dai rike wannan kawai ba zai ce lokacin da suke tare ne ya cuce shi ko ya mai kaza ba zai faɗi wannan ba kun gane wannan ko ya rike wata hukuma ko in hukuma ce ma wannan shi fi komai sauki ta karama hukuma ce ko ta jiha ce ko ta ministry ni dama tana da account a banki kawai sai je sa account din kawai ya sa kudin ya wuce shi kenan kawai ko ta kungiya suke da ita shi ne sakataranta ko shi ne shugabanta ko shi ne ma'ajinta ko ne wayana ta wayana ta kaga sai ya je account ɗinta in kuma ba ta da account sai ya je a matsayin shi na tsohon escrow executive council kenan ko tsofaffin magabata da suka wuce na kungiya ya kai musu ziyara ana tafi waye waye gashi gashi sai ciro dubu goma ya ba su kawai lafiya wannan ka alhamdulillah ba sai ya ce wai lokacin da yake shugaba ne ya yi ba baki ya yi kaza kaza kaza ka <laughs> ina ruwanka eh sani je bakin titi mana ya zo ya ce ina shugabanni mss ya zo ya ce ina shugabanni mcan ya zo ya ce ina kaza ina kaza ai ba batun abin nan a ciki inda a za a tattauna lokacin da ku kuke ka yi lokacin da suke kaza kaza kaza ai ba magana cewar su ji cewar ihsani to almuhim dai akwai radul mafali mai da abubuwan da aka zalunta in mutum bai samu mutum wanda ya zalunta ba sai mai da shi ga magada sai je ya samu magadan ya ce ga wannan lafiya a ina ai wannan wani sagi ne tsakanina da mahaifinku ko tsakanina wani abun nan da yanzu Allah ta'ala ya hore ya bude ya buda kuma gashi shikenan kai tsaye za su dauka cikin basussukan da mahaifinsu ne yake bi ko da dan wansu yake bi ne yanzu ma wani ya fito khalas wala yahillu lahu bai halatta gare shi ba shi wa kenan al mukallaf albalighul aqil alladhi balagatu da'watu nabi sallallahu alaihi wasallam bi halata a gare shi ba an yu akhira taubata ya jinkirtar da tuba ma'ana kin tuban yanzu yanzu kenan yace a su fa zamanin sa suke ci ku ustaz ne su yanzu zamanin shi da ko aure ma bai yi ba shi su sun dauka aure shine badala ita ce katanga na waɗanda suka yi hukunce-hukuncen shari'a ya hau kansu waɗanda ba su yi ba hukunce-hukuncen shari'a bai hau kansu ba kuma alhalin ba haka ba ne da mun yi bayani a baya wala ya bai halatta ya ce ba hatta ya hadiya nillahu haka ake karanta shi hatta ya hadiya nillahu ba hatta ya ni allahu ba babu wannan wannan a baki ake faɗa amma babu larabcin da ya ce hatta ya ni allahu kawai da baki ake faɗa ka duba duk nuska ta akadari sawa'un bugun zaria wacce ita ce maki amfani da ita ko bugu kowanne bugu zaka duba babu hatta ya hadi ni Allah domin hatta lil ghaya ya hadi fi'l mudari kun gane ko mansubun bi an mudmira wujuban ba'da hatta haka dole tunda fi'li ne wanda yake muta'ad abin nan naqis ne ya iyan nasaba za ta bayyana akan ya'un ma'ana hatta ya hadiya lillahi hatta yahdiyani Allah haka ake karanta shi babu ba a karanta shi hatta yahdini Allah sai dai mutum ya faɗa ne da baki amma da ba a rubuce ba wala ya kada almukallaf ya ce a'a hatta ya hadini hatta Allah mu dai ka har Allah ya shire mu kuma ya Allah ne ya shire ku roƙa mana Allah a kinai je ta fanta ma washi fa innahu yadda al'amarin yake wannan magana da i min alamati shiqa sun ɗaya ce daga cikin alamomin da ke nuna wane mai wannan maganar baya cikin ma'azarta lahira baya cikin masu arzikin lahira yana da alamar abin nan taɓewa ƙasƙanci walhizlan da taɓewa wa ƙamsul basirati da toshewal basira da inda basirar shi a buɗe take ai da ya tuba zuwa ga Allah inda basira shi abu buɗe take ba zai ce shi saurayi bane da sauran lokaci ya duba kushewa da ke nan kwakungu ko wacce take mai kunkele ko wacce take ko ina duk wani hurumi ya je ya duba shi duk wata makabarta ya je ya duba ta ya ga waɗanda ke kwance a ciki akwai ɗan ƙasa da shekara sha bakwai eh in kai dogon lissafi zai ga za su nemi masu fi yawa 'yan ƙasa da shekara 'yan ƙasa da shekarunsa to kenan babu wani garanti da zai ce yanzu shi ba zai tuba har zuwa lokaci kaza babu wannan garantin damar da mutum yake da ita ce ta yanzu yanzu nan dan ɗazu ta wuce minti ɗaya baya ya huce minti ɗaya gaba bagar tabbas a kan shi to numfashin da kake ja a yanzu shine naka shi da kake tabbas a kan sai mutum ya tuba ya istighfar ya koma zuwa ga Allah amma zuwa lokaci kaza samari nawa ne 'yan mata nawa ne sau nawa za ka ga uba yana ta wahala akan ɗa da zummar in ya girma ɗan ya kula da shi sai ya gama kuma ɗan ya rasu ya bar uban ga sanin birjik ka ba magana cewar mutum zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza a yana da sauran lokaci babu wannan Allah ta'ala ya tsare mu ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي الإمام عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن عامر الأخضري رحمه الله عز وجل يكتشوا ويجب عليه يا زم واجبي أكنشي شيوا كنا المكلف wanda hukunce-hukuncen shari'a suka hau kan shi me zama wajibi a kan shi hibzu lisanihi ya kame ba harshensa ya riƙe harshensa magana zara bunu ce in ta fito ba ta komawa ya sama bakin shi amawali ya kame harshensa mu'az bin jabal ya ce awa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi yanzu shin za a rike mu da abin da muke magana da shi ma'a annabi sallallahu ya ce da shi ita sakilat ka ummuk saboda haka ana kama mutum da abin da ya maganar shi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba abin mutum zai rubuta face akwai mala'iku raqibun atid mala'ika raqibun atid ana rubuta wa inna alaikum alhafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun haka dole mutum ya rike maganarsa ya rike harshensa kada ya ce za su kowame nan babu wani mai jinmu sai a dan ko mai gefe da ina Allah madaukakin sarki wa sami ulil jahri wal ikhfati bi sami al wasi'i aswati subhanahu ta'ala yana jin komai la takhfa alayhi khafiya saboda mutum wajibi ne ya rike harshensa min alfahasha kada ya dinga ƙazamar magana alfahasha'u fahsha'u ma qabuha min al-aqwali wal af'al duk abin da munin sa imuni na zantuttuka ko ayyuka shi ya kira alfasha dole ya kame harshen sa zaka ji yara a unguwa ne a gidaje ne suna a shari'a kamar ƴaƴan maguzawa ka rasa a ina suka koyo tunda ba su ne farkon yi ba dole mutum ya kiyaye waɗannan abubuwa da duk abin da yake alfasha duk abin da yake wal munkar da duk abin da shari'a ba ta yarda da shi ba shine ne almunkar. wal kalamil da mummunan zance a shari'a gulma giba annamimanci duk wani abin da yake kazamar magana ce dole mutum ya ke harshensa wa aimani talak da rantsuwar saki ya ce in baka zauna ba matar shi ta saku ya ce wallahi ya rantse da Allah nan da ya kawo maka in baka ci ba mata ta sako, kaga an ba so kake ka aure ka ba sai ka ci shine aimanu talak rantsuwar saki rantsuwa yayi da saki cewar abu kaza da ya ce in ba haka ba to mata shi ta sako, to wannan jumla haramun ne Allah ta yi mana gamdakatar wannan al'ada dai bata kewaye nan kasashen ba Wanti harin muslim da dakawa musulmi tsawa musulmi ka daka mai tsawa a kan me mutum mai izza mutum mai daraja da Allah ta'ala ya ce Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal kufari ruhama'u bainahum masu jin kan juna ne masu tausaya ma juna ne to kuma mutum yana daka masa tsawa ba a daka wa musulmi tsawa wai hanatihi da wulakantar da musulmi wasabbihi sabbihi da zaginsa sibabul musulmi fusuq wa qitaluhu kufrun bai halatta zagin musulmi ba sai ga gandama gandama magidanta wai suna wasa wai tsohon wasa ne na jahiliya zage zage ake wai wasa ne wannan wasa ne irin wannan samari zage zage tun na zamanin jahiliya Allah ya sauke wata takhawifihi da tsoratar da musulmi fi ghairi haƙƙin shar'i akan abin da ba na shari'a ba wannan ma duk haramu ne duk bai halatta ba ka zo ka tsoratar da su da kowane irin nau'in tsoratarwa ko dai tsoratar da su azaba kai ta tsoratar da su azaba kai ta tsoratar da su azaba da hadisan da suke rubabban hadisai ko da tatsuniyoyi kaga wannan fi ghairi haƙƙin shar'i ba a wa'azi da tatsuniya da ƙur'ani yake fa zakir bil mai yin hafi wa'i ko haka kawai zai tsoratar da su yi ce ai ina ai mobil tana na an cika ta da yan sanda makare da sojoji ai kone kone ake kaga sai ga kowa yana ta tattara kaya kawai ba haka ake yi ba ba a tsoratar da mutum musulmi ba a buga knockout musulunci bai san da wannan ba la a karamar sallah wala a babbar sallah ba wai dan kiristoci suna yin abu shine ake kwaikwaya a wurin su kwaikwaya ba ai kiristoci kowa ya sa a wurin mu suke kwaikwaya shekara hamsin baya suna zuwa a jerusalem ne ba sa zuwa su komai suke so su ga musulmi suna yi su masu yi to su yi musulunci gaba ɗaya mana a wasu ga musulmi kuma yana cewa ya kiristoci suna kaza shi kuma zai kwaikwayo su saboda tsabagen abin nan Allah ya sauke ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه ويجب عليه هذا واجب أكن المكلف وكنا بالغي حفظ بصره يكام إدنسا يريكي يكل دقننسا anin nazari ilal haram dan kada ya dinga kallon duk abin da yake haramu domin Allah ta'ala ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum haka Allah ta'ala ya ce wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazuna furujahun saboda dole mutum ya kame idansa kada ya dinga kallace kallace amma yan uwa ku duba wayoyin 'yan mata da samari ku dinga ganin irin hotunan da ke ciki hotuna masu motsi kuma da motsi ku duba fayafayan bidiyo da ake shigarwa na cd a gidaje mutum yana da awar sunna kaga matan shi makar suke da fayafayan cd na wasan kwaikwayo na hausa ne na gwari ne na kowane tsiya ce ya tattara dishi ake kallo ga tsara saboda tsaba ke kausar basirati wai matar da bata iya zaman gidan aure ba wai ita matar aure za ta buga ma waya ta nemi shawarar ta ya za ta zauna da mijinta ita ba ta kasa zaman gidan aure fa nan da ta yi zaman aure da bata tafi wannan gantalin ba to amma wai ita ce za ta nuna wa mata aure yadda za ta zauna da mijinta ka je ɗakin samari ga sun tike shi gaba ɗaya da kalandu na indiya ne na waye na waye mata tsirara Allah ta ya sauke tsoraka duk abin da yake kallo na haramun wannan misali ne aka bayar duk wani nau'in kallo na haramun haramun ne tsoraka dole mutum ya kiya idansa ya tsare idansa wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin bai halatta ga baligi ga almukallaf ba ya ƙura ma mutum musulmi ido bi nazratin tu'zihi da kallon da zai cutar da shi ka san wani in ya ƙura maka ido sai ka ce kai lafiya ka ƙura mu ido <laughs> lafiya haka za ga wani ya ƙura ma wani ido mana bi halatta irin wannan ba duk abin da zai cutar la darara wala dara wato muqaddima na ta mai akhdari ba karamar littafi bane wallahi ba karamin karatu izuma ba ubangiji Allah madaukin sarki ya ci kanshi da gafara bai halatta musulmi ya kura ma mutum musulmi ido ba da kallon da zai cutar da shi illa an ya kona fasikan sai dai kawai idan wannan mutumin tintirin fasiki ne kuma to anan sai ka kura mai ido fa yajibu hijranuhu to anan ya zama wajibi ka kaurace mishi dan in kana damfare da shi to sai iyarfa maka domin an almar ila tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin ya tadi yaktadi muddin ya zama fasiki ne mutum ne ba mutumin kwarai ba to gaskiya sai ka kafa kafa da shi ko a wurin aiki ne sai ka sannu sannu ko a kasuwa ne sai ka sannu sannu ba za ka fito bayyana jama'a tare da shi ba sai a ce ai ba kowa zai gane wurin aikin kuɗi ba ta zo salamu alaikum wa rahmatullah sai ka wuce wurin aikinka ko ka wuce shagonka duk mutumin da yake ya yi fice a fasikanci kada ka kuskura a ko ina da yana ana kallan ku da shi wai jibu alai hibzu jami'i jawarihi masata wani yi hibba lillah wa ya ba gadala wa ya rudala wa ya gadabala wa ya amara bil ma'arufi wa ya nha an munkar abdurrahman al'akhadar ya ce wa alaihi ya zama wajibi a kan shi shi wa kenan hifzu ya kiyaye jami'i jawarihi dukkan gabansa ai kun ga ta lissafa mana ido harshe kaza kaza to gaban suna da yawa shi yasa ya kawo jami'u anan ya kiyaye dukkanin gabansa kafa hannu hanci da sauransu mastata a gwargwadon ikonsa dole ikiyaye kiyaye domin ranar alkiyama za su ba da shaida al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu su ba da da shi aka yi kafa da ita aka tafi mutum ya ce dan me suka ba shaida qalu an taqana su ce da ke sa komai i magana su magana yasa malam ya kiyaye dukkanin gabansa gwargwadon ikonsa wa an yuhibba lillah in zai so mutum ya so shi don mutumin ya so Allah to ko in dai kana son mutum don Allah don kusancin shi da Allah don ibadar shi da yake don abin da ya bayyana a gare ka na kyakkyawan kusancin shi da Allah don haka kake son shi to haga don ka jerance ya ce maka do Allah ka yi haƙuri ba za ka yi gaba da shi ba to ai ba don wannan kake son shi ba <laughs> kai da riya wa ya in zai yi kiyayya ya yi kiyayya don wanda yake ki din ya Allah kiyayya ba to ka ki mutum don ya Allah ba dan ka jerance ya hana ka ba ba dan ya wuce fiyo a mashin ya ki rage maka hanya ba ba dan ka ce baka aron waya zaka buga ya hana ka ba kun yasa mutkaki kenan da zaran ya dawo bin Allah da zaran ka so shi da zaran ya saba ma Allah da zaran gwargwadon saban shi ga Allah gwargwadon yadda kake kin shi gwargwadon bin shi da Allah gwargwadon san shi kenan zai zama na mutane suna da ma'aunayya ba duka san da kake musu iri ɗaya yake ba na wani ya ɗara na wani kamar yadda kusancinsu ga Allah na wani ya ɗara na wani wa yarda la yayi duk abin da Allah zai yarda da shi shi al-mukallaf ba yayi duk abin da Allah maɗaukin sarki zai yarda da shi ko in zai yarda da mutum ya yarda da mutum dan mutum din ya yarda da Allah subhanahu wataala wa yaghdaba la in zai yi fushi yayi fushi akan an saba ma Allah yayi fushi za ga wani yana ta fushi da matan shi ne da 'ya'yan shi ne da waye duk da jama'a da duk yana fushi da su amma sai ga akan wani abu ne ba akan biyayya ga Allah ba sai ga batun matan shi ce ya ce wanda to ya za ya ce ya ce ta yi sallah ya ce ta yi sallah ta ki wai shi kenan ba amma ya kawo cefa ne gida ta ce wallahi yau ta gaji a bari girki sai gobe ka da gida zai kama balbalin bala'i haka ne ko ba ka bane to amma ya yi batun sallah zai ga kwatakwa ba baka ji muryarsa ana sama wani ko ba son misali ne aka buga to wannan kuma ka kesa shi akan kowane bangare na abokane ne na makwabta ne na kowane ne mutum da in zai yi fushi in zai tare jijiyar wuya ya yi aka taba addinin Allah sai Allah ya shi kariya amma kullum in a kan shi ne sai ta zai yi fushi amma haka addinin Allah ne ce Allah zai kare kayansa a ah, zai kare kayan shi inda waɗanda suka sahabai da tabi'ai da akan haka suka bashi da zai zo gare ka eh ga dole mutum ya tashi tsaye ya kare addinin Allah madaukin sarki yayi fushi idan an taba taba addinin Allah yi jin ido wa ya'mura bil ma'ruf ya yi umarni da duk abin da shari'a ta yi da shi shine al-ma'ruf duk abin da shari'a ta yi da shi wa yanha anil munkar yi hani da duk abin da shari'a ta hana abin da shari'a ba ta yi da shi ba shi wa kenan al-mukallaf kuma kun ga da al'amru bil ma'ruf da annahyu anil munkar da shi wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu ta'ala salama ta zama fatacciyar al'umma zababbiyar al'umma kuntum khaira ummati ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu kenan al'amru bil ma'ruf tashi tsaye a yi umarni da duk abin da shari'a ce da shi kuna fira ke ce yace yau rabon shi da gida rabon da ya sha mahaifan shi a ida yau yau shekara guda kenan Ka ce a kan me nema yaushe za a samu ai maganin budin kasuwa shine ka dinga kai ma iyayenka ziyara ai sai ka umarce shi ya je kai ma iyayen shi ziyara ya je sadar da zumunci ka umarce shi tsaye da sallah a kan lokacinta ka umarce shi kiyaye dokokin sallah kiyaye ƙa'idojin azumi al'amur bil ma'aruf ka ɗora shi a kan hanyoyin ba da sadaka duk abin da shari'a ta yadda da shi kai umarni da shi wa ya amara bil ma'aruf wa yanha anil munkar yana duk abin da shari'a ba ta yadda da shi ba kiɗe-kiɗe ne yaɗa bluetooth ne wani ya je ya ɗebo wani balbalin bala'i a waya shi ya zo yana samari da yawa sun kawo waya su yana ta tuttura musu to ya tuna fa gwargwadon tura shi fai da yake yada barna kenan innal ladzina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alim ya tuttura wa mutane ya tuna adadin mutanen da ya tura ya tuna adadin mutanen da ya tura adadin yadda zunubin shi yake tafiya Allah ta ya mana gam da kata Allah ta ta'ala waje. sauke saboda haka dole a tashi Al'amur bil ma'ruf annahyu anil munkar umarni da kyakkyawan aiki hani da mummunan aiki wannan al'amari ne da ya shafa al'umma baki daya ba al'amari ne da ya takaitu ga malamai ba kadai kun yi shiru yanzu waye san waye bai san cewar shan taba ba bane eh sau da yawa za ga mutane suna sai da kayayyaki a shagunansu yana sai da taba a shagon shi in ka ce yana sha zai ce a baya sha to ba sai da suga ba mai sa ba yana hambada ba bayana sai da sweet ba ba yana taunawa ba bayana sai da madara ba bayana buɗe bude guda yana sawa ba bayana sai da biskit ba ba buɗe bude ɗaya yana ci ba to me yasa ta tabar baya sha a sai ce a shi baya sha akan me kuma yana saiwa da mutane kaga zama na taɗi da ake yi a unguwanni ga kwankwason yarinya ga kwankwason saurayi an tsakar dare wannan almunkar ne wannan baya buƙatar cewar wai sai malami ne zai yi wannan kowaye bai san wannan munkar ba ne mun yi shiru sanya matsatsin kaya ga 'yan mata da samari waya bai san wannan almunkar bane da wani karatu da wani bai karatu ba wani kuma ya shi ne fa zai bari wai su huta su hole to duk abin da yake shari'a ba ta da shi ba wajibi ne a tashi tsaye a hana shi wannan baya hana a samu wasu tsayayyu kuma su tsaya su sa ido da sa hannun hukuma ya zama da sun tabbatar da wannan waltakum minkum ummatun yidawuna ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikumul muflihun dole a samu wasu tsayayyu su tsaya su miƙe su tahi tsaye wurin al'amur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar domin da shine wani al'umma ta ci gaba kuma al'amur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wannan al'amarin yana rage afkuwar azaba a ƙasa ko da waɗanda ake hanawa ba su hannun ba yana rage fushin Allah maɗaukin sarki amma a zauna kawai masu barna suna barna ku kuma kawai kun gyaru kun zauna su ma su jira shiriya a to wannan baya hana saukar azaba a cikin ƙasa ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam wata rana manzan sallallahu ya tashi a firgice cikin dare yana subhanallah wailu lil arab min sharin qad imam muslim ya kawo hadisin shine hadisin farko a cikin kitabul fitan sai ta ce da shi a nuhu laku wa fina salihun yanzu za a halakar da mu idan a cikin mu akwai mutanen kwarai kun ga ta ce a salihun mutanen kwarai domin ba al musulihun ba al musulihun su ne masu neman kawo gyara a salihuna waɗanda suka gyaru to wanda ya gyararru a cikin ƙasa fa wannan baya hana azaba amma masu ƙoƙarin kawo gyara abu kaza ba kyau abu kaza yana da kyau abu kaza yana da kyau amma an yi shi a baibai to waɗannan wannan yana hana saukar azaba Allah ta'ala ya ce falawla kana min alquruni min qablin ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ard me yasa me ya hana ba a samu ba a karnoni a al'ummin da suka gabata a samu ulu baqiya ma'abota hankali ma'abota nutsuwa ma'abota sanin ya kamata masana addini sun tashi sun hana barna ba inda sun yi haka da azaba bata sauka ba to amma a wannan lokaci a irin wannan lokaci na al'amur bil ma'aruf wa nahyu anil munkar al'umma gida uku take kasuwa kashi na farko masu aikata barna kashi na biyu masu hanawa su tahi tsaye su ce wannan bai yi ba bai halatta ba ba haka manzo Allah ya ce a yi ba ga yadda ya ce a yi wannan karuwancin da fitsarar da maguzancin duk ba addinin mu bane ba al'adar mu bane ba namu bane ba namu bane ba namu bane maza muka shi nawa akwai yan ba ruwansu ba sa cikin masu aikata barnar ba kuma sa cikin masu hani wani lokacin ma har ka ga suna shagube ga ga masu hanin lima ta'izuna qauman illahu muhlikum wa mu'azzibun azaban shadida don me za ku dinga tsaya kuna bata lokacin ku kuna wa'azi ga mutanen da yake Allah zai musu azaba azaba mai tsanani kun lura da ke ko kun ga a da haka yake a yanzu haka yake to amma da kissar ta gabata na abin nan hadaratul bahari واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شر عن يوم سبتهم إذ تأتيهم حيتانهم شر إذ تأتي حيتانهم يوم صادفهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك بما كانوا يفسقون Allah ta'ala ya haka muka yi musu zali muka jarraba su dan fasikancin da suke wa qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aka samu suke suke magana akan waɗanda suke musu wa'azi suka ce dan me kuke wa'azi ga waɗanda Allah zai halakar da su da azabar Allah ta'ala ta zo sai Allah ya tserar da waɗanda suke hana mummunan aiki su ne al'amiruna bil ma'aruf annahun al munkar sai Allah ya tseratar da su waɗanda suke aikata mummunan aiki sai Allah ya ce su zama birai waɗanda suke gumda bakinsu su ba ruwansu don kada su fada a ce sun cika zafi ko kuma a ce sun yi kaza ko a ce su dai babu don suna faɗa wa za su yi bakin jini cikin al'umma shi yasa za su yi kuma da bakin su sai aka shuru da su malaman tafsiri suka ce su ma an halakar da su wasu haka dai ake shuru a kansu ba fitar da makomarsu a ayoyin suratul arab ba daga dole yan uwa a tashi a yi al'amur bil ma'ruf wa nahyi an munkar wannan shine abin da zai tsayar da al'umma kuma hanyoyin wannan hanyoyi ne masu tarin yawa limami a masallacinsa malami a makarantarsa limamin juma'a a kan mumbarinsa masu kuɗi a aljihunsu ɗalibai a kwakwalansu dole haka za a tare baki ɗaya kowanne ya iya abin da zai iya wani cd ɗaya zai iya rabawa guda ɗari wani kaset zai iya rabawa wani in wani ya raba guda ɗari wani dubu zai iya rabawa kaga yanzu wanda yi kasa din yayi nashi kuma shi ne abin da zai iya ba shi yanzu wannan zai iya ɗaukar wannan kasar ko wannan cd ya kai a buga mai kwafi dubu ya rabar da shi baki ɗaya shi ma ba yayi nashi ba haka al'amuran suke wani kuma rubutu zai yi a jarida wani kuma a'a fili zai je saya a gidan tv ko a gidan rediyo a sa mai wannan kaset din a dinga maimaita shi kun gane wannan kaga dai hanyoyi ne na isarwa hanyoyin suna da yawan gaske wani kuma a'a gida zai saya ko makaranta zai gina abin da don me yasa ya gina domin a dinga horar da al'amiru na bilma a annahu na almunkar shi kuma so yake a dinga horar da waɗanda za su je su dinga al'amur bilma a to kun ga hanyoyin suna da yawan gaske kuma wajibinmu ne a ɗaiɗaikunmu wajibi ne a unguwance a unguwa wajibi ne a gari wajibi ne a tashi in ba gaba ba ku lura barnar kunno kai take kamar wutar daji kafin ku toshe wannan kofar wannan kofar ta sille ta bule kafin wannan wannan kofar ta bule dole a tashi tsaye a yi al'amur bil ma'aruf da shi al'umma ta ci gaba da shi ne kuma ake samun izza al'umma take samun dawo take samun nasara yasa Allah ta'ala ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum ka lura wannan fa bai tsaya ga maza kadai ba har mata wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ka yan uwa dole a tahi tsaye akwai abin da yake kai tsaye kowa da al'ada da ɗabi'a da addini duk sun san wannan ba shi da kyau wannan ba magana a ce malam sai ya kawo aya waye bai san karuwanci ba shi da kyau ba waye bai san fitsara ba ta da kyau ba waye bai san gaya ma mahaifa muna na maganganu ba su da kyau ba haka ta ga wani ya tsaye yana ta gaya mahaifan shi maganganu mahaifin shi imai magana imai tsaki dole ka zo za ka wuce dole ka dan kwafar da shi wannan ba mahaifinka ba ne sai ka ja mai aya ka dole a tashi bala'i kunno ka yake kasashen nan bala'i da tasowa yake dole a samu zarata a tashi tsaye a dinga al'amur bil ma'ruf annahyu al munkar hisa malam yace wa ya amura bil ma'ruf aiki ne daga cikin ayyuka al mukallaf ya dinga yin umarni bil ma'ruf wa yanha anil munkar ya dinga hana kuma mummunan aiki subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك